hello viewers <laughs> ya kuke na yi misin ɗinku fa kun yi misin ɗina au kun san me ina so da in yi magana akan wani abu ne amma kuma ga saurayi na na kira bari an samu ne zai ce idan har ya fokop sai mu sanya za mu yi da shi hello baby mm, ya kake Mm. Na ci abinci. Baby ina nan sai tunanin ki ke yi. Allah ko? Wallahi ga wanda da hankali na tashi yau ban ji mai To me yasa kake ta tunani na? Saboda ke da bance a cikin mata. Au, habba. Allah ko da gaske. To in daga baya na ji ba daidai ba fa. Na? In daga baya na ji ba daidai ba fa. ina ba za ki taɓa jin ba daidai ba ai ke ke sha'awa ah, in babu ki ai sai fada rijiya A ah, wace irin rijiya kenan mai zurfin ne ko kuma mara zurfin ah mai zurfin mai zurfin wanda abu akwai ne a <laughs> to ka gaya musu nawa kake suna a kaman percent nawa kake suna ka a 100% da ke sai 100

na white rice mm. white rice da me white rice ne da stew alright da yin nan fa da yin nan fa na da yin nan kuma da shi ne yanzu na ta abincin gaba amma na fa saboda ji mun yake da ba to yanzu ka san me nake son kamu? ka san ana zafi ko? eh ka fara tashi tukuna ka je ka yi wanka ah to ai yanzu ban ku sani yanzu ka yi in na zo next time san ma wanka ba matsala amma yanzu ka tashi ka fara yin wanka tukuna idan kai sai ka zo ka ci abincin sai ka sha drink mai sanyi sai ka kira ni to a cin gani ban iya wanka ba ke mun yanzu sai dai in ba wayan sai in shiga bayi gida daga yamma da gida da ina zan wanke to ai shi kenan za a yi hakan ma ba matsala baby i really love you i love you so much baby sai mun ba da gaskiya zan yi tsotso yanzu zan zo inda kike to shi kenan ina nan ina jiran ka to shi kenan ki kulla ido in kika bude za ki ga na a gefen damar to shi kenan yanzu dai bari in baka kai wankan sai ka ci abinci ko baby. Bye bye. All right, bye bye. Take care. I love you. Miss you. I miss you too. Bye bye. Gani? Wannan da yanzu ya fuck up. Da kun san ya zan yi da shi. Ɗaya ɗaya. Ba ma maganar red card ake yi a nan ba maganar yellow and green. Yellow, green and blue card zan bashi. Amma kun gani amma namiji. Hello? Ya aka yi. ina gida to ina zuwa wani kana so mai ka zo ga mu ba ka mun magana in a romantic way ka dinga giya mu sweet sweet word ina ji cewa yake na son je mishi wanka kuma za ku gyara ku gyara kuna so mu so ku gyara ku gyara eh? <laughs>